يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله تيبي رياد دين المسلمين لدار الإسلام ونكي شاقو من أنبا شاشدة لو شوفين كمبلس wura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ke farin cikin gabatar muku da wannan mp3 wanda ke dauke da karatun littafin nan na rijalun wani sa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam tun da kan darasi na ɗaya har zuwa kan darasi na 26 wanda a ciki za a samu tarihin sahabbai kamar haka sayyidina abubakar radiyallahu an sayyidina umar radiyallahu an sayyidina Uthman radiyallahu an da sayyidina Aliyu radiyallahu anhum ajma'in mai gabatar da karatun wannan littafi shine malam Isa Ali Ibrahim Fantami limamin jami'ar ATBU da ke garin Bauchi kamun mu haɗa ku da malamin za mu ɗan kawo muku su ayoyi kwaya biyu wanda ke magana akan falalan sahabban لم بسم الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما لم بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi sannan ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa kada ku mutu face kuna musulmai ya ku mutane ku ji tsoron Allah da ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya ya halitta waran ran iyalinta daga gare ta ku ji tsoron Allah wanda da shi kuke roƙon juna ku sadar da zumunci ku sani Allah yana kiyaye bisa ga abin da kuke aikatawa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana mai kyawu zai gyara muku ayyukan ku? ya gafarta muku zunubanku lalle ne duk wanda ya wa Allah da manzansa ta'a ya samu rabo wanda yake mai girma baya da haka mafi gaskiyar labari shine littafin Allah mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata gare shi mafi sharrin al'amari shine fararren abu dukkan fararren abu bid'a ne kuma kowace bid'a a cikin wuta take a takaice wannan shine cikin harshen larabci da kuma hausa kamar yadda kowane ɗalibi daga cikinmu ya sani cewa fassara ne na khutbatul haja da kuma lafazinta a cikin harshen larabci wannan lafazin iya da matukar muhimmanci wajen fara karatu ga dukkan wanda ke kokarin koyi da sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi saboda annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kusan duk inda zai fara magana yakan fara gabatar da wa'azi da aiki da khutbatul haja dan adam yana iya gane darajarta idan yayi dubi zuwa ga sahihu muslim wani mutum ya ji hutowan annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare sai yana aibata ya ana aibata shi sai ya ce ba zan aibata mutum da hankali na ba zan je wajen san saurari abin da Allah ya aiko shi da shi din idan na ji ya gamsar da ni na karba idan bai gamsar da ni ban bar masa kayansa ya zo gaba ga annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi take annabin Allah kafin ya fara wa'azi sai fara inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu bai kammala karanta ta ba fa aslama ar-rajulu makanahu a wannan wurin da ikon Allah mutum ya karbi musulunci daga wannan lafazi kafin a shiga cikin wa'azin to wannan shi yasa dan koyi da shi ake kokarin fara karantawa a duk wa'azin da za a yi yau muna cikin watan zulhijja shekara ta hudu. kuma cikin kwanaki masu falala kwana goma na farkon zulhijja kwanakin da suke da daraja a wurin ahalus sunna da kuma dukkan ma musulmai saboda hadisi da imamul bukhari rahimahullah ya kawo na ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah khairun min hadhihi al-ayyam قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء waɗannan kwanaki masu daraja ne yana da kyau mu yi ƙoƙarin aiki da su mu bauta wa Allah kusan fiye da kowane wuni yau muna nawa ga wata na'am to wata ruwaya ta ce hudu wata ta ce biyar to hudu ko biyar wallahu alam ina mai gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na gwallaga kuma kafin fara karatu zan yi magana kan wasu abubuwa guda uku a takaice na farko fara godiya zuwa ga iyayenmu kuma malamanmu wanda suka ga dacewan a umurce mu da mu yi karatu a wannan wuri din bil hakika in ba mutumin da ya ma kyakkyawan zato ba da kuma ƙauna na alkhairi da yanwantaka na musulunci yana da wahala mutum ya baka dama cewa zo waje ka karantar wannan bai faruwa sai a lokacin da aka samu aminta da kuma yan uwantaka ta musulunci jama'ar da suka yi kokari wajen tabbatar da wannan muna roƙon Allah Allah ya sa wannan ya kai su aljannar Allah kuma waɗanda suke iyayenmu zuwa ga mataki na biyu kaman fadilatu sheikh ibrahim idris al-imam al-khatib su fadilatu sheikh dawud da fadilatu sheikh yusuf suleiman hafizahumullah jami'an gaba na biyu iya da matukar muhimmanci sani cewa suna da daraja mai girma a wurinmu kula da wannan dukkan abun da aka ga mun yi na kuskure to wajibi ne a gyara mana saboda ala ayi halin ba a samun yan uwantaka tsakanin al'ummar musulmai sai lokacin da aka waye gari ake yi wa juna nasiha ake gyara wa juna kuskure lokacin da musulmai ke yi wa juna gyaran kurakuran su kai tsaye gaba da gaba da ikon Allah aka samu al'umma mai albarka a lokacin da aka rasa yan uwantaka ne wa juna nasiha da gyara wa juna kurakure to bil hakika wannan zai kai al'umma zuwa ga halaka mai muni bil hakika kusan yadda da kuma aminta da kuma mutunci da waɗannan bayan Allah ke da shi gaba gare ni shi yasa har ga Allah na naga inkarin ma amincewa da karatun ba zan iya yin sa ba ba zan iya inkari ba don duk lokacin da mutum mai daraja ya saka baki cikin wani al'amari to kana mutunta al'amarin ɗaya kenan na biyu kuma darajarsa na sa ka amince saboda kana ga idan kai kuskure zai yi me zai gyara maka in ma kuskure na bangaren shekaru in ma kuskure na lafazin baki in ma kuskure na karatu idan kana da wannan garanti ga dan adam to kana iya amincewa da duk abin da ce ka yi shi na uku bil hakika ina da kyakkyawan fahimta musamman a zahiri abin da ido ya gani na alkhairi da mutanen da ke wannan masallaci dan adam yana shaida da abin da idan ya gani ne abin da bai gani ba sai ya bar wa Allah a duk inda na tsaya na kan kira alkhairi da bayan Allah da ke wannan masallaci tun ma ban san kowa a cikin su ba me dalili saboda kullun abin da idan ka ya gani kake hukunci da shi ni kuma ido na ya ga alkhairi hadha huwa ma nashar wala nuzakki ala allahi ahada abin da idan mu ya gani na alkhairi to haka muke fatan alkhairi muna roƙon Allah ya sa alkhairin da muke tsammani a samu fiye da wannan baya da haka ba wai na kai matsayin cewa dole sai na zo na karantar a nan ba ne ba kuma rashin malamai a nan ne ya sa zan zo in karantar ba kamar yadda aka umarce ni da yin haka a'a kawai manufa ce ta ƙoƙarin amfanar da al'umma ga baki ɗaya akwai malamai a wannan masallaci da yawan gaske Allah ya saka musu da alkhairi masu ƙoƙarin karantarwa ba gazawarsu na karantarwa ne yasa ni zan karantar ba ko kaɗan ba haka ba ne sai dai kawai 'yan uwantaka na musulunci da kuma ƙoƙarin taimakekeniya wajen isar da saƙon addinin Allah wannan kawai shine manufa in ba haka ba da sai ce idan mutum ya zo yi sallah kawai a masallacin nan ya fita yana iya fahimtar cewa kusan duk jama'ar da ke zuwa nan wurin a zahiri malamai ne kawai yayi sallah da su ya fita muna roƙon Allah Allah ya mu ikon yin kowane aiki don shi Allah kuma ya mu ikon dacewa da sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi a yau karatu na farko da ikon Allah bisa ga yadda aka samu munakasha tsakanin 'yan uwa littafin da ake da niyan farawa shine littafi mai suna Allah sabbata a gare shi mazan nan su ne sahabbai maza irin su Abubakar Umar Uthman Aliyu radiyallahu anhu. wannan baban Allah mai littafin ya kawo sahabbai maza ɗaiɗai mutum saba'in da biyar yana karantar da mu tarihinsu ilimin da suka nema imaninsu taimakon addinin Allah da dukiya dukiya jihadinsu da yadda suka bar duniya da kuma irin kuncin rayuwa da suka shiga suka tabbata a kayan addinin Allah banda nan kuma saboda darussa ga 'yan uwa mata da kuma iyaye mata sai kawo tarihin mata sahabbai guda ashirin da biyar wanda dukkaninsu kowace ɗaya akwai darasi mai fa'ida ga iyayenmu mata idan ka da maza saba'in da biyar mata ashirin da biyar ya zama nawa ya zama ɗari don haka akwai tarihin sahabbai maza da mata mutum ɗari a cikin wannan littafi da ikon Allah dukkan al'ummar da ba ta karanta tarihin sahabbai takan shiga uku a wurin Allah menene dalili saboda ɗan adam idan bai karanta tarihin sahabbai sai ya gamsar da kansa cewa shi na kirki ne alhali watakila aikin nasa bai kai na kirkin ba idan mutum ya tashi a cikin irin zamani namu na yanzu wanda bin Allah ya yi karanci sai mutum ya rika tunanin a ai shi mai kokari ne in ya kwatanta kansa da wasu irin jama'a amma na lokacin da ka karanta tarihin sahabbai ka gane skelin da Allah zai auna aikin su da shi a filin kiyama faman faqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun sai dan adam ya gane cewa ashe babu abun da yayi in a bangaren dukiya kake sai ga baka yi wa addinin Allah komai ba in a bangaren neman ilimi ne sai ka fahimci babu abin da ka sani a cikin ilimin in a bangaren kokarin tsayawa akan aiki da ilimi ne sai mutum ya gane babu abin da yayi auna kanka da irin nasu ayyukansu da kwaikwayonsu shi yake taimaka mutum da ikon Allah a rayuwa ya rabauta fatashabbahu in takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami kiramun ku yi kwaikwayo zuwa gare su idan ma ba za ku zama irin su daidai wa daida ba saboda kwaikwayon mai daraja daraja ce Allah ya bayyana mana karara a Qur'anin Allah ba za mu shiga cikin aljannarsa ba har sai mun kwaikwayi irin ayyukan bayan Allah nan sai da ta soke su wajen taimakon addinin Allah ta soke mu in ba mu karanta tarihinsu mun san da ta soke su ba ai ba za ma mu iya sanin cewa shin mun hau kan hanyar su ko ba mu hau ba da wannan qur'anin Allah ke cewa am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كنا zaton za ku shiga aljannar Allah ne bayan labarin kunci da tsanani da bala'i ya zo muku na wanda suka rigaye ku Allah ya ce jinya da ainihin talauci sun shafe su an girgiza su har shi kayansa manzon tsira alaihi salam yake cewa me yaushe nasarar Allah za ta zo ne Allah ya ce nasara na nan dab da ikon Allah zuwa gare ku sai mun karanta tarihin su muke iya sanin al'amarin da ya faru gare su a rayuwa na kuncin rayuwa da suka shiga na sadaukar da kayi zuwa ga taimakon addinin Allah sau da kafa kula da wannan sai zama al'ummar da ke son rabauta iya da muhimmanci ta riga karanta tarihin mazan kwarai waɗanda malamai ke musu tarike da cewa usdul ghaba wato zakunan kurmi su ne sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in idan kana ji ana cewa zakin kurmi yadda yake da tashin hankali da wani abu mai kama da haka to haka sahabbai suke idan an taba addinin Allah gaba gare su in ka nemi zaman lafiya jama'a ne suka fi kowa zaman lafiya a duniya in an taba addinin Allah jama'a ne da suke iya sadaukar da rayuwarsu da komai da komai a duniya don me don addinin Allah ya tabbata sun amince da cewa mutuwa da ɗaukaka ta fi alkhairi da rayuwa cikin kaskanci wannan shine irin manhajin sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in gabanin shiga zuwa ga tarihin su akwai bukata san wani hadisi kwaya ɗaya wanda malaman sunna na ba wannan hadisi muhimmanci wajen karanta tarihin sahabbai maza da mata dalilin muhimmancin wannan hadisi shine cewa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi da tashi barin duniya da iya cikinsu idan sun yi kuskure sai ya ce kaza ku gyara sai su gyara idan sun yi na kwarai Allah ya turo aya Allah ya yabe su idan wani ya kuskure a turo aya a gyara masa idan sun yi tambaya idan babu amsa tare da shi Allah ya turo mar amsa kai tsaye a cikin Qur'anin Allah ana amsa musu tambayoyin da ya dame su yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil mahid yas'alunaka madha yunfiqun yas'alunaka anis sa'a duka yas'alunaka yas'alunaka tambaya suke a lokacin babu amsa bayan lokaci kadan saboda gatansu sai Allah ya turo amsa kai tsaye kula da wannan malamai suka ce da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi tashi barin duniya yayi wata wasiya gare su na cewa su tabbata akan wannan wasiya idan sun tabbata wanda suka zo bayan su ana bukata su koyi da wannan wasiya wanda jama'a ne suka zo bayan su mu kenan idan mun karanta wannan hadisi mun fahimci ma'anarsa zai taimaka mana kai tsaye mu karanta rijalun wa nisa'un haular rasul sai mu riga karanta wannan tarihin nasu mu ga wannan wasiyar da aka yi aka ce su rike ta sun rike ta ko ba su rike ba ɗaya kenan na biyu da suka rike yaya suka tabbata a kayanta na uku shin mu akan wannan wasiyar muke in ba mu kayi yaya za mu yi mu yi kokari don hawa kan wannan wasiya da aka musu suka tabbata a kayi idan ku muna kayi wace irin hanya za mu bi don tabbata akan wannan wasiya da aka musu wannan hadisi kwaya ɗaya ne wanda yake sanannen hadisi ne ga dukkan ɗalibin ilimi ya san shi amma na sai dai wani lokaci mukan karanta hadisin hankalin mu ko ya tafi wani wuri darasin da ke cikin hadisi a zahiri sai ya buya gaba gare mu fahimta wannan hadisi kusan shine shimfiɗin karatun littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam har ga Allah idan za mu iya karanta wannan hadisi a rana ɗaya mu fahimce shi karatu na gaba mu shiga cikin rijalin wani sa'un haular rasul da ikon Allah za mu rabauta idan kuma mun kammala faɗansa a talhisi a takaicen takaitawa kai tsaye muna iya shiga cikin wannan littafi mai albarka don wannan hadisi shine mizanin gane shin muna koyi da su ko ba mu yi shin abin da aka ce su hau sun hau kai ko ba su hau ba don a yanzu kana iya samun ɗan adam da bai san wane ne wannan sahabbai ba ya huto kai tsaye ya rika zagin su mutum yana iya hutowa kai tsaye ya zagi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bin hakika ga duk wanda ya wannan akwai abun tausayi tare da shi me dalili saboda jama'ar da mun san imanin mu bai zo ko kusa da nasu ba amma na kana iya bude baki ka aibata su Allah ya taimake mu wannan hadisi asalinsa imamu abu dauda Allah ya masa rahama ya kawo shi banda haka imamu tirmizi rahimahullah ka cikin sunan nasa hadisin ya zo a cikin littafin silsilatul ahadith sahiha hadisi na da da talatin bakwai ya zo a cikin littafin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil hadisi na da hudu biyar. hadisi ne na ainihin abu najih irbab bin sariya radiyallahu an da yace wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan baligha وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موئذة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين addu alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wata riwaya anan ta tsaya wata ta kara da cewa wa kulla bid'atin dalala wannan hadisi na irbab bin sariya radiyallahu anhu wanda ya ruwaito iya daya daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi malamai sun yi kai kawo cewa na nawa ya musulunta wasu suka ce shine sahabi na shida da ya musulunta wasu suka ce na bakwai dukkan sabanin da aka yi bai wuce sahabi na goma ba wajen karɓar musulunci Ya wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan baligha manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya mana wa'azi mai kaiwa makura ya mana wa'azi mai kama hankali wajilat min halqulub zukata sun girgiza a wannan wa'azi girgizan da zukata suka yi zukatan wa suka girgiza zukatan sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in zukatan su ne suka girgiza girgizan zuciya qur'anin Allah ya bayyana mana cewa alama ce ta imani farkon suratul anfal Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sai ya ce ulaika humul mu'minuna haƙƙa abun sani kaɗai muminai waɗanda suke bayan Allah na kwarai idan an ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatan suna girgiza ashe sahabban nan muminai ne baya da haka Allah ya ce wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatkum imanan yana ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun bisa ga ubangiji suke tawakkali wanda suke tsaye da sallah suke ba da zakka kuma da abin da alladina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abin da muka ba su suke ciyarwa sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan wannan sune mu'minai na gaskiya banda wannan cikin suratul hajj Allah ya ce innamal mu'minuna alladina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salah wa mimma razaqnahum yunfiquna haka Allah ya sake bayyana su wajen girgizan zuciya annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana siffatuwa da wannan siffa kamar yadda sahabbai ke yi idan ana karanta ayoyin Qur'ani ko idan yana karantawa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fasami'na bi sadrihi azizan ka azizil mirjali min al-buka annabin Allah yakan mana sallah yana karanta Qur'ani muna jin kirjinsa yana kugi yadda kasan tukunya ke kugi idan ana dumama ruwa a ciki ko ana tafasa ruwa wannan shine yadda kirjinsa ke yi ashe shi ma yana sifatuwa da irin abin da suke sifatuwa wannan hadisi ya zo cikin musannaf na ibn abi shayba rahimahullah banda wannan sai suka ce wa zarafat min hal uyun kuma idanu sun zubar da hawaye lokacin da yake mana wannan wa'azi idanunmu na zubar da hawaye zubar da hawaye ma alama ce ta me ta imani haka qur'anin Allah ya bayyana mu koma ƙarshen suratul isra'i Allah ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذكان سجدا ويقولون سبحان ربنا in kana wa'adu rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azkani yabkuna wa yaziduhum khushu'a anan sai Allah ya kara bayyana bayansa na kware sune jama'ar da idan an ambaci Allah sukan zubar da hawaye wannan kuma yakan kara musu tsoron Allah sai kuma suka ce me wa zarafat min hal uyun idanunsu ya zubar da wannan hawaye me ke bayyana mana su ma ashe sun sake koyi da wannan siffa ta bayan Allah na kwadacin Qur'anin Allah yadda kuwa suka sifata gaba ga annabin Allah kuma shi kansa ya kasance idan ana karanta mar Qur'ani din yakan yi me annabin Allah yakan yi kuka hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari haka ya zo a cikin konan wurin rijal wa nisa haular rasul cewa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace manzon Allah ya kira ni yace ikra alayya alquran karanta min qur'ani yace fa kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil ta yaya za a yi na karanta ma Kur'anin Allah bayan kai Allah ya saukar Kur'anin sai yace uridu an asma'a min ghairi ina so in ji qur'ani a bakin wani mutum ne ba ni ba ibn mas'ud radiyallahu anhu yace fa bada'atul qira'ata hatta wasaltu ila qawlihi ta'ala fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yace ina daga ido na kalli don Allah sai ga yana zubar da hawaye yana cewa hasbuka ya bana mas'udin annabin Allah ana karanta mar qur'ani yakan yi kuka shi da kayinsa don haka sahabban nan suka ce me idanunmu ya zubar da hawaye ashe a nan ma mun ƙara gane wata siffarsu na cewa suna zubar da hawaye in ana karanta ƙur'anin Allah kamar yadda za mu shiga cikin tarihinsu mu ƙara gani ƙarƙashin kowace shakhsiya ta sahabi ƙwaya ɗaya radiyallahu an faƙulna ya rasulallah muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka annaha mau'izatu muwaddi'in wannan kaman kana wa'azi ne na bankwana kai ka ce zaka bar duniya wannan wa'azin da kake yi idan da gaske ne za ka bar duniya fa'ausina. ausina muna bukatan ka mana wasiya ma'anan wasiya shine a baka wani al'amarin da idan ka rike shi da ikon Allah har abada ba za ka halaka ba muna iya gane muhimmancin wannan kalma da kuma darajata idan muka duba Qur'anin Allah yadda Allah yake aiki da ita wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun sai yace wa wassa biha haka cikin isra'i yace yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unthayain ko kuma walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha a dukkan kalmomi guda uku nan Allah ya aiki da kalman wasiya ko kuma kalimatun mushtaqqa min al-ish min al-wasaya in ma ya zama kai tsaye Allah ya kira wasiya ko kuma kalmar da aka yi ishtikaginta daga cikin kalmar wasiya din wasiya ta Ibrahim alaihi salam wasiya akan gado sannan wasiya da kalmar ainihin da jin tsoron Allah ma'anan wasiya shine a baka wani al'amarin da idan ka rike shi da ikon Allah har ka bar duniya ba za ka halaka ba a shikenan kowanne dan adam a duniya iya bukatan wannan ya samu makamin kare dangi da zai iya tura turawa shaidan a ko da wani lokaci idan ya kawo masa ziyara dan bata masa imaninsa suka ce fa ausina ka mana wasiya sa ta farko da ya faɗa sai ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka menene ma'anan kalmar at-taqwa asalin ta kalma ce da aka cira daga jin kalmar wiqaya kalman wikaya kuma ma'anan da shine lughatan an taji alhijaban bainaka wa baina ma takhaf yamna'uka min sharrihi aw min uqubatihi shine kai kokarin sanya wani irin katangan karfe tsakaninka da abun da kake jin tsoro wanda zai iya kare ka daga sharrin wannan abu amma na a wajen malaman istilahi ma'anan kalman attaqwa shine ta'atullah fi amrihi bin Allah fi amrihi wa nahyihi bin Allah cikin umarni da hani wasu kuma su ce ta'atullahi wa rasulihi fi amrihi wa nahayihi zai iya daukan fi amrihi dalilin Allah da annabin Allah abu ɗaya ne a wajen malaman larabci idan kalma ta zama abu biyu ba su rabuwa dole sai sun haɗu suke aiki da juna ɗayan yana isar da saƙon ɗaya ko kuma ɗayan yana aikan ɗaya bi ma'ana hadafin ɗaya ne yana halatta aiki da damiri ƙwaya ɗaya kamar yadda Allah ke cewa ma yahlifuna billahi lakum liyurdukum sai ce wallahu wa rasuluhu kaga biyu ne sai ce a haƙu ayyurduhu bai ce ayyurduhu ma ba me dalili saboda sakon Allah da sakon manzon Allah al'amari kwaya ɗaya ne don haka damiri ɗaya ake aiki da shi akan Allah da manzon san an yi wannan ya wadatar suraka ma'anansa kawai a istilahi shine kokarin bin dokar Allah da dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli shay'in abun nan yayi dadi ne ko bai yi dadi ba kalmar da kawai yace shine usikumullah bi taqwallah usikum bi taqwallah ina muku wasiya da jin tsoron Allah wannan kalma kalma ce karama amma na abin da take kunsa shine a duniya babu abun da mutum zai nema idan ya ji tsoron Allah Allah ba zai bashi ba duk abin da kake nema a duniyance ko a lahirance idan ka ji tsoron Allah Allah zai baka shi na farko mafi sauki ka ce me ka ce dukiya Allah ya ce wa man ya yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita a rayuwarsa zai azurta shi ta inda bai zato na biyu ka ce mai ilimi fattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah din zai ilmantar da ku na uku ka ce kurakuran da kai Allah ya kankare maka aikin lada da kai Allah ya baka ladan wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kankare mar zunubansa ya girmama masa ladansa bai wuce ka ce kana so Allah ya zama tare da kai ba ko me kake ciki Allah ya taimake ka inna Allah ma alladhina taqaw walladhina hum muhsinun Allah iya tare da masu takawa wanda suke ihsani a cikin duk abin da suke aikatawa dukkan duniya da kake nema idan ka ji tsoron Allah Allah zai baka kula da wannan sai ya ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasiya da jin tsoron Allah da ɗaukaka mai da girma da ɗaukaka saboda duk abin da ɗan adam ke nema a duniyance ko a lahirance idan ya ji tsoron Allah Allah ɗin zai bashi duniyar ga baki ɗayanta in ka kammala ina kake so ka dafi kana so ka dafi aljanna sai ka je ina sai ka je filin kiyama ka hau kan sirati ka wuce siradin nan annabin Allah ya bayyana cikin hadisi na Imam Bukhari rahimahullah cewa sirarancinsa bai wuce zare ba kaifin sa kaman bakin takwabi yake kowane dan adam sai ya hau kayinsa musifa ne a ce zaka hau kan wannan ka wuce kasansa wuta ne duk wanda ya fada ya halaka hatta a wannan filin kiyama din wanda ke jin tsoron Allah Allah yana margidar dogo wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya babu ɗaya a cikin ku a duniya sai ya hau kan wannan haya din kana ala rabbika hatman maqdiya alkawari ne na ubangiji wanda za a hukunta shi ba makawa al'amari ne mai hukuntuwa sai Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw sai mu tsiratar da wanda suka ji tsoron Allah sai ya ce me wa nazarud zalimin fi jithiya karkashin wannan aya a anan muke koyan wani ladabi na ilimi ga mu matsa gaba annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa akwai jama'ar da za su je filin kiyama su haye siradi wuta bata kona su ba Aisha radiyallahu anha sai ta ce masa a'a annabin Allah mutum ya je ya wuce har ya shiga aljanna wuta bar shafe shi ba sai ce eh sai ta ce a'a me dogaranta ta ce ai Allah ce waye wa in minkum illa wariduha babu ɗaya a cikin ku face sai ya hau kanta kuma Allah ya ce kana ala rabbika hatman maqdiya ta ce wannan ai hujja ne babu ɗaya da Allah ya toge a duniya kowa sai ya hau sai ya ce mata to mu matsa gaban ayar sai ce to Allah ce waye thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jifiya ai muna tseratar da wanda suka ji tsoron mu azzaluman ne Allah ke gurfanar da su a cikin wuta amma nan da ya ji ta kawafa sai Allah ya tseratar da shi su da sai ta sallamar masa wannan ke nuna halarci na munakasha tsakanin malami da ɗalibi babu malami a duniya da ya kai annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi amma duk da wannan ana iya tunkararsa da matsala ta ilimi in ba akan wahayi yake magana ba sai ga sabai sun ya faɗi magana sai ce wai annabi wahayi ne ko tunaninka ne in yace wahayi ne sai su ce sami'na wa ata'na in yace tunaninsa ne sai su ce muna da shawari a kayi wa shawirhum fil amri don haka yana shawari gare su su da haka hatta haya siratin abin da ke sawwake shi shine jin tsoron Allah idan mutum ya haya ina yake bukata ya shiga aljanna sai Allah ya ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqina wancan gida na lahira muna gadar da shi ga wanda ba su bukatan ɗaukaka a bayan ƙasa ba su nufin barna cikin al'umma sai ce me ƙarshe mai kyau yana ga masu takawa wannan ne abin da ya fada dan adam idan ya wuce aljanna ina yake so firdausi da Allah ya kira bayinsa masu takawa sai ya ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa kun fiha khalidun wannan sune magada da za su gaji aljannar firdausi in sun shiga ciki ba da har abada abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace abin da ake nufi da magada shine kowane mutum iya da gida a wuta iya da shi a aljanna idan mutum ya shiga aljanna ya huta gidansa na wuta wani zai shiga idan ya shiga gidan wuta gidansa na aljanna za a raba wa 'yan aljanna gidajensu a aljanna wanda ya fi kowa talauci a aljanna hadisi ya zo a cikin littafi na imamul bukhari aljami as-sahih al-musnad min hadithi rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi bukhari yana cewa wanda yafi kowa talauci a aljanna Allah zai ninka bar kaman duniya goma ne wannan shine yan talakawa first class talakawan aljanna wanda suke cikin halin kakani kayi wanda sun fi kowa kunci amma na duniya Allah yana ba su ta nawa goma kaga ashe su ma manyan mutane ne to idan aka gama ba da aljanna wanda yake iya da gida aljanna bai shigo aljanna ba ya tafi wuta gidansa na aljanna za a gada wanda suke gada su ne yan aljanna sai a ce to ga gidajen wasu yan aljanna ba su zo aljanna ba sun yi wuta sai ku gaje sai su yi rabon gado yace shine ma'anan ulaika humul warithuna mai takawa bayan gad bayan gidansa na aljanna har gado yake ci a aljanna don haka annabin Allah ya ce musu usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da daukaka kaga kenan jin tsoron Allah a duniya ba abin da ba zai baka ba a lahira babu abin da ba zai ba mutum ba sai ce wasam'i da sauraro kuma ina muku umarni da sauraro sauraro shine duk abin da za a gaya maka na qala Allah qala rasulullah ka saurare shi amma na idan ka je shi me sai aka ce wa ka bi wajen ta'a sai a bi me sai a bi abin da ya dace da qala Allah qala rasulullah abin da ya saba haka sai a bar shi wasan ijin nan shi yasa Allah ya ce wa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab kayi bushara zuwa ga bayina waɗanda suke jin magana sai su bi mai kyau mai kyau shine abin da ya dace da qala Allahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai jama'ar da suke shiga wuta amma na me kai su zuwa ga wutan shine wannan sauraron ne ba su yi in za a yi wa'azi ba za su ji ba idan za a ce qala la ba za su ji ba qala rasulullah ba za su ji ba wannan ya kai su wuta da aka tambaye su me suka ce law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir ai da muna sauraron wa'azin da muke yi ake yi da mun hankalta akai da ba mu shigo cikin wutar sa'ir ba kula da ashe rashin jin wa'azi yana kai mutum wuta annabin Allah sai ya ce was-sam'i to ku ku ji saboda kada rashin ji ya kai ku wuta wa ta'a kuma kuyi yi ta'a ana yin ta'a zuwa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kai tsaye cikin abun da yayi dadi da wanda bai yi dadi ba ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ku yi wa Allah ta'a ku yi wa manzon Allah ta'a sai aka ce me wa ulul amri wa ulul amri da shugabanni shugabanni ko ya zama mahaifinka ko ya zama baffanka ko ya zama malaminka ko ya zama ciyaman ɗinka ko kansilanka ko gwamnanka ko shugaban kasanka a nan wurin da'asu ta ta'allaka ne da su zuwa ga Allah da manzon Allah in sun yi wa Allah da manzonsa da'a sai a musu da'a in sun saba wannan fa sai a bar yin da'a shi yasa kalmar da'a da aka ce ati'u sai aka ce Allaha sai aka sake aiki da ati'u wa fa'iluhu damirun mustatirin taqdiruhu antum ati'u ku ku yi wa Allah ku yi manzon Allah sai ko ba a ce wa ati'u ulil amri ba ati'u Allah wa ati'u rasul sai aka ce wa ulil amri limadha anna ta'ata ulil ulil amri mutabi'atun li ta'ati Allah wa rasulihi don yin ta'a zuwa ga kowane shugaba ya ta'allaka da binsa ga Allah da manzon Allah ne ba mutumin da a duniya ke da daraja da ya kai uwa haƙƙin uwa a musulunci ya fi na kowane mutum a cikin jama'ar da alaƙar jini ke haɗa ka da shi amma na mu koma zuwa ga tarihin sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu mahaifiyarsa da ya karbi addinin musulunci yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranta ya baci ta fara mar walakanci sai ya bar addinin yaki sai dace ba zan sake cin abinci ba bazan sake shan abin sha ba har sai yunwa da wahala ya kashe ni ana yawo da kai a duniya cewa ga wanda uwarsa ta mutu a kansa saboda bakin cikin ya shiga addinin Muhammadu ya Muhammadu mutum ne mai tausayi ta san wannan shine makamin da za ta iya aiki da nasara a kayansa maimakon ya ce na bar addinin ya ce na amince da ke sai ya ce mata lauka da laki alfu nafsin ya wahidin ba'a da wahidin la atruku hadha din fakuli auda'i idan kina da rai guda dubu ɗaya na fita bayan ɗaya ana rai ɗaya ya fita na biyu ya fita na uku ya fita yace ba zan bar wannan addini ba har dubu su kare idan zaki ci abinci ki cin zaki bari ki bari aya sukutun da guda Allah ya turo a kayin wannan bawan Allah ana yabonsa wa wasaina al-insana biwalidai hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkuri li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man ba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima ta ta'maluna da wannan muke fahimta a bahiri cewa tsa'a ana yin ta zuwa ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam babu bincike a kai ko da kaɗan amma na ga duk wani dan adam a duniya ana bincike idan ya dace da qala Allah qala rasulullah sai a bi shi wanda ya saba wannan ka bi shi akwai halaka a ciki shi yasa akwai lokacin da sahabbai suka yi tafiya mu duba littafin saiful qati'il naza na Sheikh Muhammad al-Marzuq rahmatullahi alaihi me ke faruwa sahabban sun yi tafiya sai annabin Allah ya shugabantar da wani akan su yace duk abin da yace ku yi kuma sada'a suka kama hanya suna tafiya sai suka yi wa shugaban laifi suka ba da hakuri suka ba da hakuri yayi hakuri yace ba zai hakuri ba da suka maza sai yace to abu daya za su yi hakuri suka ce me yace ku hura wuta sai ta kama ta zama wuta ta bala'i sai kowa a cikin ku ya shiga idan ya kone ya halaka sai in yi hakuri saboda an ci su madda kan komai sai suka haƙa wuta wuta ta kai wuta wasu na yunkurin shiga sai wani ya tsice ku dakata ya ce ni tun asali abin da ya sa na musulunta bi muhammad sallallahu alaihi saboda tsoron wuta ne wannan wutar dama ita nake jin tsoro na bishi tun asali kuma yanzu na bishin shige ta ya ce kai wannan magana akwai bincike akai a dakata don dama ni ita nake tsoro na bishi ya halatta a bishi don me don jin tsoron wuta kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wad'u man istata'tum wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa illan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an nasu wal hijara uiddat lil kafirin ashe ana jin tsoron wuta kuma ya zama jin tsoron Allah ne sai ce daman ni na bi shi don tsoron wutan ne kuma yaya za a yi na bi shi da shiga wuta sai ya ki jama'ar sauran masu kowa ya ritaya ya ce ba zai shiga ba sai suka dawo zuwa gaba gare shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru yace mu shiga ga magana da wane ya hana mu shiga sai annabin Allah ya ce da kun shiga wannan wutar da har abada ba za ku fito ba sai ya ce innama ta'a fil ma'ruf ta'a ana yin ta ne kawai cikin kyakkyawan abu abun da bai dace da qala Allahu qala rasulullah ai ba a cikin sa don haka sai ya ce musu wasami wa taa da ji da bi za mu karanta tarihin su mu ga wasiyyan nan shin akwai abu kware da suka bari wallahi al'adun idan mutum yana karanta tarihin sahabbai sai ya dauka bayan adam bane sai ya dauka mala'iku ne saboda yadda imanin ya kai geji sai ka dauka imanin kaman ba neman sa aka yi ta bangaren addu'a da aiki da tarbiyya ba kai ka dauka wani abu ne da aka sha shi a ruwa kawai ya zama imani. baya da haka yace wa in ta'ammara alaikum abudun habashiyun idan wani bawa ko da makaskanci ne dan kasar habashe ya tashi akan ku ya shugabance ku fa innahu may ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku fa sai da sannu zai ga saɓani mai yawan gaske duk lokacin da Allah ya sa wani ya jagorance ku to sai an samu saɓani wannan yana gaya mana wasiya kenan kuma tun daga rasuwarsa har yau sabanin bai kare ba a duniya duk lokacin da wani ya shugabanci to sai Allah ya kawo jarrabawa na saɓani. wane ne khalifan farko bayan rasuwarsa abbakar siddiq radiyallahu anhu yana yin wasu yaba duniya abubakar siddiq ya fara khalifanci yana hawa shugabanci zamanin zakka ya ce a kawo zakka su jama'a suka ce ba za mu bada zakka ba me dalili suka ce saboda Allah bai ce karbi zakka a hannunmu ba jama'an nan ba jahilai bane ba wawaye bane ba marasa karatu ba ne sun karanta qur'anin Allah sun san ma'anan ƙur'anin Allah in ka kawo musu aya sai su ce an saukar da ita ranar kaza a watan kaza a shekara kaza a daidai wuri kaza aka saukar da ayar ai karshen ilimi kenan ko suka ce don haka ba za mu bada zakka ba suka ce mun san ma inda Allah ya ce annabi karbi zakka a hannunmu ya ce Allah suka ce Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim suka ce ai khudh wa fa'iluhu damirun mustatirin taqdiruhu anta ya rasulullah suka ce sai kawo ayar da Allah ya ce khudh anta ya ababakar sai mu baka zakka in babu ba za a bayar ba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace yaki suka ce muna jira sai aka bari yakan kafirai sai aka dawo gida taya ta yi faci aka zo aka zabga yaƙi tsakanin su da musulmai da suke a cikin addinin Allah mutum ɗaiɗai mahaddata ƙur'anin Allah an kashe sama da mutum saba'in a wannan yaƙi wanda suka ji ƙur'ani daga bakin manzon Allah sana alaihi wasallam suka haddace a ciki ko a wannan zamani aka kashe mahaddata ƙur'anin Allah saba'in ayayi yi asara balle jama'ar da suka ji shi daga harcen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum saba'in da yan kai suka rasu bayan an gama yakin tukunna suka gane suka dawo suka bada kai suka ce mun amince za mu bada zakka tukunna ka ci gaba da tafiya sabanin farko kenan ko na biyu wanda ya hau Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana cikin shugabanci musu abin da ya faru gare shi yana limanci aka zo aka yi halaka shi Abu Lu'lu ya zo da wuka yeme ya soke shi ya farke shi a sallah yana farke shi a kama shi ya farke mutum bakwai a masallacin a juya a kama shi ya koma can an din masallaci shi ma sai farke kansa kawai ga baki ɗaya. ya kashe mutum bakwai ya kashe amirul mu'mini ya kuma kashe kansa to me zaka mai sai riga kashe kansa kaga sabani ya faru a cikin shugabanci banda wannan khalifa na uku Uthman bin Affan radiyallahu anhu yana karatun Qur'anin Allah a gidansa aka zo aka same shi aka yanka shi yadda ake yanka rago aka yanka shi aka zo da zargi ɗaiɗai mafi kankanta shida a kansa duk ya bada amsa amma duk da wannan aka kwantar da shi aka masa yanka yankan rago jinin sai daga akan ayar qur'ani fa sayakfikahumullah da sannu Allah zai isar maka zuwa ga me zuwa ga sharrin duk wani mai sharri a daidai kan wannan aya jinin sai diga fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira khalifa na huduwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana kiran sallah aka ba kashe shi to aka yace ke cewa wa in ta'ammar alaikum abdun habashiyun fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayu zai ga sabani mai yawan gaskiya cikin shugabanci amma na menene makharaji sai ce fa alaikum bi sunnati a waɗannan sahabbai guda hudun masu daraja mutum ɗaya ne yayi mutuwa mautun tabi'i abbakar siddiq radiyallahu an amma na umar Uthman Ali radiyallahu anhum kowanne halaka shi akai yi ta hanyar kisa Za ka ce alaikum bi sunnati ina ku da ku bi sunnata ma'anan sunna a lugha shine kawai hanyar da ake bi a rayuwa walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila ma'anan as-sunna shine at-tariq واصطلاحا كما أن السنة شين ma أضيف إلى النبي صلى Sallallahu alaihi وسلم من قول أو فعل أو تكرير abin da aka jingina zuwa ga annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na magana ko na aiki ko kuma na me na abin da aka yi a gabansa bai magana ba anan malaman usulul fiqh na kara da cewa al hukmu yaduru ma al illa wujudan wa adama don haka takaririn sa sai an duba illa a cikin sa don haka ina horan ku da bin sunnata bin sunnata a mu'amala bin sunnata a ibada bin sunna uwa uba a a aqidance aqidar annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ita ce aqidar ita ce aqidar Abubakar Umar Uthman Aliyu ita ce aqidar Malik Shafi Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ita ce aqidar hatta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah shi yasa Ibn Taymiyyah rahimahullah wani ya zo tambayan sa menene aqidar manzon Allah da aqidar ka kuma kan me kake da awa yana tambayar sa aqidar sa sai yake wata waka yana bayyana aqidar sa yana cewa ya ili an madhhabi wa aqidati ruzikal huda man lil hidayati yas'alu isma kalama muhakkakin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل كبه لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنحل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يسلاها الشكي بحكمة وكذا التكي إلى الجنان سيدخل هذا اعتقاد الشافعي wa malikin wa abi hanifata thumma ahmada yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun fa wannan ita ce aƙida. sunnar manzon Allah sallallahu a babin haka a babin ibada mu yi koyi da abin da ya da makamantansu don haka ce alaikum bi sunnati banda wannan wa sunnatil khulafa'ir rashidin ina horon ku da bin sunnar khalifofi masu zuwa bayana almahadiyin masu shiryarwa a nan wurin waɗanda suke alkulafa al'arba su ake fara gabatarwa abbakar umar usman aliyu radiyallahu anhu su ne na farko mai darajar farko wanda babu kokonto akan duk sahabi shine abbakar radiyallahu anhu mai daraja ta biyu babu sabani tsakanin malaman sunna gaba ɗaya shine umar bin al-khattab radiyallahu anhu amma na tsakanin usman bin affan da aliyu bin abi talib radiyallahu anhuma anan malamai damun sun dan kai ruwa rana amma nan alqaulur aka rabu ila sawab inda ahli sunnati wal jamaa shine Usman bin Aliyu afdal min Ali radiyallahu anhum jami'an eh, Usman bin Affan radiyallahu anhu afdal min Ali bin Ali bin Abi min Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in wannan babu kokonto tsakanin malaman sunna suka ce an fi gabatar da shi a kayan ainihin Ali ibn Abi Talib tare da cewa malaman aqida duk sun yi tarayya in ka gabatar da wani sahabi kan Abubakar na farko kai laifi a babin aqida za a tuhume ka a babin aqida ka gabatar da Umar ibn khattab wani akan Umar ibn khattab na biyu kai laifi ana zargin aqidar ka amma na tsakanin Usman da Ali radiyallahu anhu malamai sun yi sauki a kai kana iya duba cikin sharhul wasu wasatiyya na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah mai mujalladi guda biyun na mujalladi na biyun a cikin yayi bayani mai tsawo akan wannan al'amari a bayana waɗannan guda hudu suna da daraja fiye da kowane mutum a duniya dukkan mutumin da ba annabi ba ne to Allah ba su daraja fiye da tasa don sahabban nan fa da muke gani ba wai haka kawai Allah ya halicce su yi waƙonsu a wannan zamanin ba a zaɓen zuciyarsu Allah ya yi ga sun dace da su sahibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa da Allah ya halicci duk zukatan bayi a duniya sai ya duba zuciya tafi kowace tsafta sai ya ce wannan ita ce zuciyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai duba zukatan jama'a waɗanda suke gama garin jama'a 'yan adam wanda suka fi kowa tsarkin zuciya wato ina nufin gama gari wanda ba annabi ba nake nufi sai duba wanda suka fi kowa tsarkin zuciya sai ya ce to wannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ashe kenan zaben su Allah ya sahibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin su ya kai geji suna da fultan na imani banda haka aka zabo tabi'ai su ma zabe aka yi khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kamar da hadisi zuwa cikin aljami as-sahih don haka su ma kenan ashe zaben su akai suwa kenan suwa su ma tabi'ai haka atba'u tabi'in zaben su aka yi wannan imanin suna da full tank wannan imanin su suna da wajen 3 over 4 na tanki wannan zuwa ga rabin imani mu kuma sai Allah ya ga mun fi dacewa a wannan zamani ne ya kawo mu Allah ya sa mu tsira cikin zamanin don haka sai ya ce abu alaiha bin nawajis ina umurtan ku ku kama wannan saƙon na sunna ta da sunnar khalifofi na guda hudun nan da kuma duk wani khalifa mai shiryarwa bayansu bin nawajis malamai sun yi saɓani kan menene an nawajis wasu suka ce waɗannan molas su ne nawajis wasu suka ce haƙoran gaba ne nawajis amma na alƙawarin raji na fasara shi ne waɗannan haƙora ɗin su ne nawajis abin da ake cewa molas me manansu su da hausa turamish su ake kira su ake cewa nawaji su ake cewa ruba'iyya duka sunansu ne zaka sai ce ina horon ku sunna ta ku kama ta a haƙori wannan turamin ku rike da gasken gaske da kuma sunnar khalifofi khalifofina jama'a don Allah don annabi mu karanta tarihin bayan Allah nan ba ta yaya za mu gane irin rayuwarsu har mu yi koyi da irin sunnar da suka yi waɗannan sahabbai guda hudu masu daraja da su malam ya fara gabatarwa wannan baban Allah mai littafi sa'ad Yusuf Abu Aziz hafizahullah ya fara gabatar da abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhum sanda ya fara kawo asharatul na bil janna jama'ar da Allah ya duba zukatansu tun a duniya ya gane cewa sun fi mu tsarkin zuciya ya ce yan aljanna ne sai fara gabatar da su ai dukkaninsu kowa akwai abin koyi a rayuwarsa rashin karanta tarihinsa babban illar da muke samu shine sunnar cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin na iya kubuce mana rashin karanta tarihin suna iya sa mutumin da ke da mummunar aƙida na kin sahabbai mai zagin sahabi sai ya zo gaban ka ya tunkare ka ba za ka iya kare kayan ka ba sai ya zo ya ce maka ai hadisi ya zo a bukhari ya ce kaza akan abbakar sai ya zage shi wani ahlus sunna bai ma taba ganin bukharin ba shi ma da ke gaya maka bai taba ganin Bukharin ba ila rayuwarsa kawai haka ya ji kawai sai sahihul bukhari ya kira don da ka ake bada irin wannan reference amma na lokacin da ka san tarihin duk mutumin da ya tsaya gaba gare ka zai aibata su da ikon Allah kana iya kare mutuncin su don ɗan adam ya da jininsa a kan sahabbai wallahi al'adim wannan shine sunna kana iya haƙura da rayuwarka kan sahabi ai hatta annabin Allah da sahabbai kansu mutum dubu da yan kai sun bada jininsu a kayinwa kan Uthman bin Affan radiyallahu anhu dukkaninsu ai jinin annabin Allah ya fi nasu daraja amma shi kansa ya ba da bada a kai. sauran sahabbai sun bayar kula da wannan sahabban nan masu daraja ne a wurinmu dole mu san tarihinsu mu yi kokarin kiyayewa tare da na san jama'a da yawa ba su jahilci tarihinsu ba amma iya da kyau mu karanta din don haka yake cewa mai addu alaiha bin nawajis sai ce wa iyyakum wa muhdathatil umur ina hana ku yin sababbin abubuwa duk al'amarin da yake sabo to ina hana ku malamai suka ce albidi'a tanqasimu ila qismain hunaka albidi'a fil ibada wa hunaka albidi'a ad-dunyawiyya ibada ta bid'a ta duniya wannan ba damuwa bane kaman fanka wannan wuta ta electricity microphone da muke aiki da shi duk wannan ba damuwa bane don zamani ne ya kawo mana wannan alhikmatu dhallatul mu'min ne aina ma wajadaha akhadha to amma na a cikin addini abin da ake nufi bid'a shine duk abin da manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi bai yi ba wannan khalifofi babu shiryar wasu kayi to dan ahlus sunna yana nisanta shi yasa qur'ani ke cewa fa madha ba'da al-haqqi illa ad-dalal fa dhalikum Allahu rabbukum al-haqq fa madha ba'da al-haqqi illa ad-dalal abdullahi ibn abbas radiyallahu an yake cewa abin da ake nufi da wannan shine menene bayan menene a bayan sunna in ba bata ba ba'd al-haq yace al-haq bi ma'ana ish eh, yace bi ma'ana as-sunna yace na haka koma bayan sunna babu wani abu sai me sai bata muna roƙon Allah Allah ya sa mu a cikin ahlus sunna na gaskiya Allah ya sa dukkan wata sunna da ta inganta Allah ya ba mu ikon karantawa da aiki da ita ya kuma sa idan mun tashi yin aiki mu aiki don Allah din sau haka duk abin da annabin Allah bai ba cikin yin su akwai hatsari ko ma wace irin magana ce akwai hatsari shine fitina idan aka saba wa umarnin sa yana jawo fitina mu duba lokacin da aka je ko da yakin Uhud ya ware sahabbai mutum wajen ya yace su hau kan dutse su zauna ko muna nasara ko ana nasara kan mu kada mu yi me kada mu sauko sai suka sauko saukan da suka yi wasu daga cikin su bid'a suka yi don dalili shine me ya ce kada a sauka to zama a wurin shine sunna saukan saba umarnin sa ne inda aka saba umarnin sa an yi bid'a shugaban su yace a annabin Allah ya ce ko muna nasara ko ana nasara kada mu sauka da ikon Allah sai wasu suka sauko Khalid bin Walid radiyallahu anhu lokacin bai musulunta yana cin sojojin kafurai sai ya zo shi ya zaga kan dutsen duk ya kashe sauran musulman da ke kan dutsen saboda daman a jahiliya tun daga jahiliya har musulunci in ka ware annabawan Allah ba taba yin komanda a duniya kamar sa ba dan adam ba ai kamar sa ba dan bai taba jagorancin yaki a duniya bai nasara ba misali dauki yakin gazwatu mu'ta sojojin musulmai dubu hudu ne kafirai dubu ɗari shida musulmi dubu shida dubu hudu wanda ba musulmi ba mutum dubu ɗari shida aka je aka gwabza yaƙi ƙarƙashin jagorancin Khalid bin Walid shine komanda na nawa na hudu bayan an kashe ja'afar bin Abi Talib an kashe Abdullahi Zaid bin Haritha an kashe Abdullahi bin Rawaha shi ya dauki takwabi da ikon Allah mutum dubu hudu suka yi nasara kan mutum dubu ɗari shida har yace wallahi la nuqatiluhum bi adadina innama nuqatiluhum bi hadha ad-din ya ba mu yaƙe su da yawan ba da addinin Allah muka yaƙe su to a jahiliya da a musulunci bai taɓa yin komanda da ikon Allah bai nasara cikin yaƙin da yake yi ba wannan shine tarihin Khalid bin Walid malam ya kama tarihin sa zamu ji shi da ikon Allah me ke faruwa wannan bawan Allah sai ya kashe saura sai yakin ya dawo har aka kai matsayin da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi aka jimar ciwo a jikin haƙorinsa wannan kamar yadda hadisi zo cin aljami as-sahih Almusnan na Imamul Imam da bukhari rahimahullah cewa shujjan nabi yawma Uhud wa kusirat tuku. aka karya mar hakoransa a wannan yaki me dalili saboda sabawa umarninsa an yi wani abun da bai ce yi ba har Allah yake gaya musu hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma ma arakum ma tuhibbun sai Allah ya ce minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah a cikin ku akwai mai son duniya akwai mai son lahira mai son duniya ya ce ai saudi ɗabi ganima mai son lahira ya ce an ce mu tsaya anan kada mu sauka don haka riko da tafarkinsa akwai alkhairi a nan wurin bin bid'a da kaucewa sunna yana sa Allah ya turo al'umma fitina da take shafan wanda ma yake aika da sunna a lokacin saboda dan bid'a ya jawo ta dalilin wannan duba ko qur'anin Allah da ya umurta mana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratul anfal ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli da da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun aya ta 24 ta 25 sai yace me wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab limadha li'anna hadhihi al-musiba idza ja'at ta ummu salihina wal kafirina wal mubtadi'ina tana game kowa da kowa dalilin mai dalilin saba masa a nan wurin shi ya yi umarni aka saba umarnin sai ga musifar har kansa ta shafe shi an cire mar a bakinsa da wannan imamu malik rahimahullah yake bayani idan sunna ta ce tsaya tsaya a wurin yaga wani mutum ana bayani cewa annabin Allah dauki harami yayi kaza da kaza kaza idan ya zo aka ce ga wurin da aka kaza sai ya ce barin ƙara matsawa can baya dan na ƙara wasu kilomita sai in yawaita tafiyar da ake so a yi tafiyar sai ya ce akhsha alaikal fitna imamu malik rahimahullah ce ina ma tsoron fitina a rayuwarka yace wace fitina yace fitinar da Allah ya ce yace falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim su wa'astu wanda suke sawa masa cin al'amarinsa saboda ko fitina ta auko musu ko azaba mai girma ta same su mun fahimci wannan da kyau so da haka kula da wannan sai ce ina hana ku bin wani al'amari da yake fararre duk abin da muke idan bai inganta ba sai mu kula da shi a rayuwa wannan shine zaman lafiya Allah ya ba mu ikon yin wannan sai ya ce kowace irin bidi'a bata ce wannan kuma muna iya kafa hujja da hadisai guda biyu na Imam Muslim rahimahullah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ko kuma man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wannan a takaicen takaitawa ita ce wasiya da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wa sahabban nan hikimar karanta wannan hadisi shine idan muna karanta tarihin su an mana wasiyar an musu sai mu iya gani shin wannan wasiya din sun bi ta ko ba su bi ba idan sun bi ta shin mu muna binta idan muna binta sai mu gode wa Allah nashkurullah ala zalika idan ba mu bi muna bin wata sai mu yi kokarin ganin yaya za a yi mu gode wa Allah mu kuma yi kokarin gyara wacce ba ma bi wannan shine hanyar tsira wannan bayan Allah karanta tarihin su da ikon Allah idan mun bi shi daki daki zai iya taimaka mana wajen watakila gyara mu'amala namu ƙoƙarin ba da lokaci zuwa ga addinin Allah ba da dukiya zuwa ga addinin Allah neman ilimi na addinin Allah don duk wannan sun yi in ababin ilimi ne ɗauki sahabbai irin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ke kirari gare shi da cewa man sarrahu ay yaqra alqur'ana ratiban kama nazala falyaqrahu ala qira'ati bin ummi abdi duk mutumin da ke son karanta Qur'ani a ɗanyayi yadda ya sauka ya karanta shi yadda Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake karantawa matashi ne amma ga ilimin da yi. har yake bugun kirji wanda ba wanda isa yi shi a duniya ga baki daya yace wallahi ma nazalat ayatun fi kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa a'lamu man nazalat law anni a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tanaluhu la'a muti la ataituhu bayan wafatin annabin Allah ya ce na rantse da Allah babu ayar da Allah ya saukar a Qur'anin Allah a duniya face na san na ka saukar da ita face na san akan wa aka saukar da ita kuma face na san menene dalilin saukar da ita ya ce inda na san mutum ɗaya a duniya a lokacin da zan je gaban sa na koyi ƙur'anin Allah da na je na tsuguna na koyi ƙur'anin Allah in dai ka hau bayan raƙumi ya kai ka wurin sa neman ilimi da ikon Allah ya ce zan je ne duba su a babin ilimi babu wanda aka saukar haka ibn Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu haka yake yi yana karantar sa tafsiri irin suka tada su mujahid suka ce idan ya dauki ayar ƙur'anin Allah kwaya ɗaya ibn Abbas idan yana mai tafsiri sai ya ce ku zo sai mu tafi jeji sai ya zo bakin kwari sai ya ce a nan Allah ya saukar da ayar akan manzonsa sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya a wurin sai ya ce nan ne wajen saukar ayar yace sai mu da sai mun je cangin da misha sai ya ce to anan annabin Allah ya tsaya mana tafsirin ayar sai a sake daukan wata aya sai ya ce ku dawo sai mu zo masallacin annabin Allah sai ya ce daidai nan wurin a masallacin ka saukar da ayar sai ya ce ku zo sai mun zo wurin sai ya ce to a daidai nan aka tafsirin ayar qur'anin Allah min awwalihi ila akhirih haka aka tafsirin sau biyu ayar sai ka je ka tsaya inda aka sauke ta tafsirin sai ka je wajen ka tsaya ka ga inda aka fasara ce to anan wani aka fasara ta haka suka rayu ga su kuma da bada lokaci wajen neman ilimi dauki Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu hadisi dai annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya karantar da su me ke faruwa da annabin Allah kanta da hadisin bayan wafadin sa yana kokonton hadisin nan kaza ne ko kaza sai tuna su biyu a koya musu hadisin da shi da Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu sai tuna ina shi kuma yake sai ce yana Misra Jabir bin Abdullah kan hadisi ne ko doki tun daga garin Madina neman kuɗi ya tukunne sai dokin ya dauko doki tun daga garin Madina har zuwa Misr akan hadisi kwaya ɗaya ya zo kofar gida Abdullahi ibn Unais ya aika gida Umar sallama aka Umar sallama yace in ji wa aka in ji Jabir yace Jabir ibn Abdullah aka ce eh Jabir al-Ansari aka ce shi min Madina aka ce eh yace amrun ajibun sai huto yana zuwa Jabir ba gaisawa yace abin da ya kawo ni hadisi kwaya ɗaya ne lokaci kaza annabi Allah karanta da ni da kai hadisi kaza ina kokonton sai naga akwai bukatan nayi me ya ce na zo tambaye ka hakikatan menene lafazin hadisin Abdullahi ibn Unais radiyallahu anhu yake sai an gaya mar hadisin nace kaza ya gaya mana yace ko ruwa bai tsaya na kawar ba sai ya dauki dokin sai ya ce zan koma Madina tafiya wata guda ya dawa wata guda yayi shi yasa Imam al-Bukhari rahimahullah cikin al-Jami as-Sahih al-Musnad min hadith Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi babi guda ya bude akan wannan rahala Jabir ibn Abdullah ila abdullahi ibn Unais masirata shahrin fi hadithin wahidin akan hadisi kwa ɗaya tafiyan me tafiyan wata guda babin taimakon addini dubi irin abdurrahman bin auf radiyallahu anhu dukiyarsa gabaki ɗaya ɗauke ta fi sabilillah ya zuwa ga addinin Allah ya koma gefe shiru ba wanda ya sani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu shi ya gane yace ya Rasulullah inni adunnu anna Abdurrahman ma taraka sha'an li ahlihi yace ina zaton bai bar iyalansa kuma ba annabin Allah ya kira shi yace ma za tarakta li ahlika me ka bar iyalanka daga farko sai ya tauriya sai yace taraktu lahum akthara mimma anfaqtu wa atyabu na bar musu dukiya ya tafi wannan daɗi da yawan gaske sai ce ma za tarakta lahum sai ka faɗi me ka bar musu sai ce taraktu lahum ma adahu Allah wa rasuluhu min alkhairi war rizqi wal ajri na bar musu abin da Allah da manzon suka yi alƙawari na alkhairi da lada da ainihin alkhairi da kuma ainihin arziki Ya ce wannan abun da ya bar musu kenan dukiyar duka ya ɗauko ya bayar in ba mutum ya karanta tarihinsu ba sai mutum ya ba musulunci dubu uku a cikin miliyan ɗaya sai ga yi ƙoƙari. amma idan ka gane fa abin da aka auna aikin su da shi da shi za a auna naka ai sai mutum ya gane cewa al'amarin akwai saura a cikin sa hakan ka dauki babin jihadi haka bayan Allah suke babin matasan su dauki Hamzatu ibn Abi Amir an ka tarin sa nan radiyallahu anhu ghasilul malaika matashi ne shekaran goma sha takwas ran da ya auren farko ya shiga dakin iyalin sai yana shiga dakin iyalin yana kwanciya da ta sai yana kiran jihadi kawai sai ya tunani sai ya huto ya bar iyalin nasa shigan dakin farko kenan sai zo sama annabin Allah ya ce ina cin halin janaba kuma an kira jihadi annabin Allah ya ce ka je yakin a haka ya kama hanya ya tafi wajen yaki ana yakin sai ya ga babansa cin kafirai ya ce ya rasulullah da'a ni aqtulu abi bannin kar karba bana iya kafirai cikin kafirai annabin Allah ya ce ka bashi yana kashe mahaifinsa me ke faruwa wannan matashi a wurin yakin yayi shahada da ya shahada bayan annabin Allah da sai yake tambayar sahabbansa atadruna ma za ku ila li sahibikum kun san me aka aikata wa sahabinku ne suka ce ba mu sani bai ce ga ta hanyar da ya fito ga ta hanyar da ya fito ya ma kwanta da iyalinsa bai ma yi wankan janawa bai fito amma na ghasalatul mala'ika Allah ya umarci mala'iku su masa wankan janaba da wannan ake mar kirari hanzalatu bin abi amir ghasilul mala'ika dan adam ne amma na mala'ika ne masa wanka dauki muawiya ibn muawiya Allah yaki aka je na tabuka bai samu zuwa ba yana garin madina sai ya yunkurin zai tashi sai ya gagara in yayi yunkurin zai tashi sai ya gagara me ke faruwa daga karshe annabin Allah ya tafi wajen yaki hadisi ya zo shi a Bukhari yake cewa inna fil madina la rijalan masirtum masiran wa ma qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhur wa fi riwayatin habasahumul mardu an yana filin tabuka Allah ya dauki rayuwar mu'adh ibn mu'awiyah ibn mu'awiyah al fi a garin Madina bai ji yakin ba ma amma na yana cikin bala'i na rashin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ke cewa sabansa jiya Allah ya dauki rayuwar mu'awiyah ibn mu'awiyah amma na wasulli alaihi bil amsi ammar sallah jiya a garin madina yace wa shahida sala alaihi saffani min al mala'ika mala'iku sahu biyu ne akan gawarsa suna mar sallah fi kulli saffin saba'una alfa malakin a duk sahu kwaya daya akwai mala'ika dubu saba'in mala'ika dubu ɗari da arba'in ne akan gawarsa na cewa Allahumma gafir lahu warhamhu waɗanda Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna don Allah waɗannan bayan Allah idan yadda muke rayuwa haka suke za samu wannan daraja mala'ika Allah ya turo sai ma wankan ya maka wankan janaba ko mala'ika dubu ɗari da arba'in akan gawar bawan Allah suna mar sallah wannan ba zai yiwu ba me dalili aiki suka yi haka tarihin su ya kasance dauke babin jihadi kenan so kowane fanni ka ɗauka a ilimi na rayuwa haka zaka same su duk fannin rayuwa ka ɗauka, za ka ga sahabbai abin koyi ne sai dai kowane dan adam ya yi kokari gwargwadon abin da zai iya yi na ƙoƙari amma na wannan kawai shine abin da za a faɗa amma dai ka yi irin nasu ba za ka iya ba amma na kwaikwayon su menene wajibi ne a kwaikwaye su wannan kenan ɗauki irin eh, damimul khilka julaibi wani sahabi ne ɗan karami wada haka gajere yana ta zaga kan matan garin madina kowace je neman wanda sai ce ba ta aure shi ba ya zo samu manzon Allah ya ce annabin Allah ba wanda ya imani da Allah ya bi ka bane zai shiga aljanna ya ce eh ba shi zai auri hurul ain ba annabin Allah ya ce eh sai ya ce me faru ga matan sabban ka ba za su aure ni ba nayi nayi aure na an ki aura na annabin Allah ya ce idhab ila baiti fulan ka je gidan wane ka ce ina neman auren yarsa sai tafi gidan mutumin wata rakal Baba ala sahibi bil bait ya kwangwasa kofa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya wuto yace anna rasulullah yatlubu ibnatakum manzon Allah ya neman auren yarku sai mutumin yana murna yake ce alhamdulillahi rabbil alamin Mallana bi ghairi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyu nasabin nuridu ghaira hadha an-nasab wani mutum muke da shi manzon Allah wani dangantaka ya wuce a duniya annabin Allah wa yarka wannan bawan Allah wada gajere din sai ya ce fafa iya nema ya aure ta ba ni yake nema ba ba fa shi zai aura ba uban sai ya tsaya yayi cibis haka ya ce to ai annabi da ya samu wani ko abbakar ko umar ko usman bayan Allah irin waɗannan manyan sahabbai ai da zai fi yarinya mai takawa ga tsoron Allah haka aka turo ka bawan Allah ya ce to bari shiga cikin gida mu shawari da uwarta baban Allah ya shiga gidan suna shawari da uwar ga abin da aka turo ga dai tsarin mutumin dan gajere ne wada ne haka ana cikin shawarin yarinya ta ji sai ta fito ta ce ma bi kuma me kuke yi suka ce muna magana kan kaza sai ta ce musu me kuka gani akai me kuke yi sai suka ce muna shawari nastashiru wa nara muna shawari mu ga me ya dace za a yi ne ko ba za a yi auren ba sai ta ce ataruddani min amri rasulillah wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina idfa'uni ilayhi fa inna Allah la yudayyi'uni tace ku mika ni zuwa gare shi yayi za annabin Allah ya turo neman aure ya tsaya ai shawari akai tace wannan ba imani bane annabin Allah ya hukunta ku ce za ku shawari tace ku kai ni gare shi duk munin sa Allah ba zai walakanta ni ba ran da ya shiga dakin iyalin yana shiga shigan farko sai ya ji ana kiran jihadi ya khailallah sai ya ce to zan tsaya wajen wannan ne ko zan je neman hurul in sai ce barin je neman hurul in sai fita ya huto ana yaƙi aka zabga yaƙi da shi bayan an kammala yaƙi annabin Allah ya ce wa sahabbai hal naskidu ahadan akwai wanda muka rasa cikin sahabbai ana zaga sai a ce wani fulanin shahidun fulanin shahidun annabin Allah ya ce ma ra'aitu akhi julaybib qumu linatlabahu fil ghazwa ban ga julaybib ba ku ba mu neme shi a cikin filin yaƙi annabin Allah ya zaga bayan dutse sai same shi a can shi da a mace ya samu mutane bakwai a gefensa annabin Allah ya dauke shi kan hannun yana cewa qatala sab'atan minal mushrikin faqataluhu hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu ya kashe mutum bakwai a cikin mushrikai gashi sun kashe shi annabin Allah ya ce wannan daga gare ni yake ni ma daga gare shi nake bakin sa uku iyalin ran da ya shiga ɗakin ta bai ma zauna bai ji an ki sai fita sa ga baki daya ko zama bai yi ba amma na yau matasa idan ka samu saurayi da yarinya ba wai jihadi ake kira ba ba kuma aurenta ba hira yake yi da ita kofar gidan ubanta idan za a fasa kunnensa da lasfika da kiran sallah wallahi ba zai je sallar ba sai mai kokarin amma wannan sahabbai ka duba darajar tasu an mar iyalin ya shiga amma na take fita ba abun da ya fita taimakon addinin Allah rayuwar sahabbai akwai darussa da yawa gare mu wanda ba za su kare ba muna roƙon Allah Allah ya mana jagoranci bawan Allah da ya rubuta wannan littafi shine Sa'ad bin Eh, Yusuf Abu Aziz Allah ya masa rahama wanda kuma ya takaddimin littafin shine fadilatul Sheikh Hassan Ayyub asalinsu ta wajen tsukin Misra suke shi ya rubuta mana wannan tarihi littafin ana iya samun sa koda a cikin wannan bookshop na wannan masallaci da gwallaga insha Allah ta'ala akwai su an kawo su kuma ina ga kai tsaye ba za mu shiga cikin karatun ba yau sai dai kawai saboda lokaci ya ja sati mai zuwa ran yaushe kenan litinin insha Allah ta'ala ba zai yi ai karatu ba ina da tafiya a gabana ga kuma sallah amma na idan Allah ya kai mu sati na sama kenan bayan litinin mai zuwa ta sama idan muna cikin halin lafiya da kuma rayuwa tayyiba muna fatan insha Allah ta'ala a yi karatu ana so a karanta muqaddiman farko ne ko kuma tashi akan fadailus sahaba ana bukata a karanta daga farko gaba ko to na to alhamdulillah insha Allah qara'ul kitaba min awwalihi ila akhirih da ikon Allah ba za a haddace komai ba wanda suka buga shi sune ina darul fajr su suka buga littafi din insha Allah tabaraka wa ta'ala da ikon Allah za mu karanta shi bayan waɗannan kwanaki abinda muka fara daidai Allah ya ba mu sa abinda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa a kayi kuma sharri ne daga shaidan anan za mu dakata subhanakallahumma wa hamdik. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو ما عندي بالله التوفيق والله أعلم والله قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبدر فهاهم قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله قد نصر الإسلام ببدر ما أحلى النصر وأبهاه قد باركه الله بنصر والعزة من بها الله كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة كم من فئة غلبت فئة والعشرة قد غلبت مئة وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه وبحمزة أكرم وعلي وبمن قد سار للقياه